جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الشفاء الكبرى تكون ثلاثين ريال جديدة رانر أشهد منك وسماري شفاء تكون يوم شهر wannan shi ne majalisi na goma sha takwas da cikin jirin jir kamar a suka littafin hikmatun min tare wallafan malam da rahman ibn muhammad al-hamid allah wa ya sarki ta karshe a kai wannan littafi ne ke karɓi bayani a kan rigingimu da suka faru da matsaloli na siyasa waɗanda suka faru tun daga rasuwa a nasu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama har zuwa shekara da ke bayan jira a nasu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama ma'ana zuwa kashe kai na haka san da sai dan ali Allah ya fara mu gaja wannan littafi yana kokarin bayani da tace gaskiyar abin da ya faru a wannan zamanin waɗannan shekaru guda hamsin da ɗaya wanda su ne shekarun da aka samu wato rarrabuwar kan mutane sakamakon rigingimu da suka faru mutanen da ya sake ce musulmi sun rabu ne zuwa ƙungiya ƙungiya da waga da waga da gwargwadon fahimtar da suke da ne waɗannan rigingimu na da cewa su mutanen da suka rayu a wani lokacin su ne ne mun tasiri ga ake yanzu Allah ya mana a yau za mu tashi a inda yake cewa amma ainihin shafi na arba'in da biyar kenan inda yake al-mabahar al-farid bincike na uku a cikin wannan fasli shine أهم الأحداث في خلافة أبي بكر الصديق قال زي ما بياني أكثر مهم أبو بكر كفر ألوك سن خليفة سيدنا أبو بكر الله يبارك فيك bayan da ya gama mana bayani akan wai da yana bakar wani irin mutum ne shi yau shi yana musulunta zuwa ne da ya'yan shi dan wata kabila ne har zuwa rasuwarsa wato ya ba mu tattakitan tarihin rayuwarsa da musulmi ga mana wasu manyan muhimman abubuwa a cikin tarihin halifar da a daga da suka yi tawa mana ya ce كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حفظ جيش أسامة بن زيد bayan Allah tsara amince Allah ta faɗa a gari shi wanda ya shi ya kasance dama ya riga ya shirya wata runduna da aka fitar da suna zai sama sama din nan shi ne kwamandan wannan runduna gab da rasuwa a nabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka shirya wannan runduna domin a kai ma rumawa na ƙasar ainihin sha ba a yi wannan matashin mutum matashin sahabi إنسان وتنزين شيء من الله عليه الصلاة والسلام يرفع من الله هذا الشيء متى شيء من كان شيء har san da manzo Allah ya rubuta shekarar shi ashirin kasal abiya rabbi Allah wa abu wa ba wa sallallahu ala nabiyyi wa alihi kuma za Allah ya sanya mutane wanda suke manya manyan sojoji da cikin sahabbai da cikin asabi kunan awwalu da ya sanya ta a cikin taron waɗannan sojoji su zama ƙarƙashin jagorancin wannan tsari wannan tsari da samar da tsari ke na iya da cikin sabon da wato suke da daraja kwarai saboda kaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna musu ana ka ce Umar dan Khattab duk lokacin da zai wani abu wanda shafi matasa to sai ya gabatar da Usman dan zai game da matsalar kafin ya kira dan Sha'ban da Umar ko shawara ce ko mukami ne bidiyo wani matashi ko ne ne ne wani matashi zai kama da wani aiki na addini يعني ممكن صلاة التسليم مثلا ممكن نعيش لا يرضى لما نقول الجنة يا رب إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم شفاء أربعين ديال يا رب كان الدوري بالإستعداد الله يكفيش رحمة الله يبارك فيك wannan komanda yanzu Allah alaihi salatu wa salam ya riga ya rada shi cewa shi ne jagoran waɗannan sojoji kamar da Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qabla an yakhruja min sai manzo Allah ya kwanta ya rasu kafin waɗannan tsokoki su fita ba tare da sahaba da bi iskari halarta shi za ta ga sahabbai suka shiga cikin tarin shin a ci gaba da tausidin a aika da sojojin nan ko kuwa dai a canza shawara kawfan alal madina saboda tsoron abin da zai yi baya game da al'amarin mariyar rasul alaihi salatu wasalam ana tunanin kada bayan rasuwa alaihi salatu wasalam akwai kafirai akwai kuma musulmin da suke rija da zai cewa to yanzu sun samu damar da hara za su iya cewa bari don haka a yi wani lokaci ko suke ganin bai dace a ɗauki kuma runduna guda a tura su ta bar garin madina kamar an bar madina ta zama ta zama tsirara za a iya kawo wani kare wannan da nan kuma suke ganin bai kamata a aika da su zuwa خاصة بعد أن جاءهم الخبر عن ردة كثير من العرب musamman bayan labari ya zo madina da akwai su labarin cewa da dama daga cikin larabawa sun yi rida bayan rasuwa alaihi sallallahu alaihi wasallam wa asarra abubakar siddiq ala irkai amma shi hanifa abubakar siddiq radiyallahu anhu sai ya doge akan cewa lalle sai ya aika da wannan rubuna wa qala yace wallahi na rantsi da Allah la أحل عقدة أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ce na rufe da Allah ba zan san ta tsaurin da manzan Allah ya kula ba da Allah ya yi ma'aikar da zuci wala ba za a ce ni na fasa walau an nan tsaira ta fasuna ko da ko tsuntsaye za su zo su dinga ainihin wato wankan mu tana sace wasu ba'a min haulin madinati ko da a ce a gefen garin madina akwai tsakiyar geci da damusa da zaki da kura su ne a ba a ɗaukoki masu cin mutane ولو أن الكلاب جرت في بألف الإمام الرومي لكن يقول أشي كرمك إذا تقول قولوا أحد أباكم ما كان عليه الصلاة والسلام أكيد مدينة ولا بلا لا أدري بل جيش أسامة والله كنا أي كاد وأنا سجدي وأمر الحارث وأمر الحارث يكون حول المدينة يكون حول المدينة أي ما سوق وترمى تجاري يستأف كار المدينة أما لو أن سجدي نزل فكان خروج الدين في ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك إن كما أبن يوائي كي يدم الشيوى لتروا أن ننسوزو كي يدم ببان مصلحة شيكم لي أولا يلي يعني. فصاروا ننقوا سنكتن لا يعيشون بحي من أحياء العرب فاسا وتوتا او جواكو ولكو يكون بين الاربا الا ارحموا منهم هي هذا مثل قوة الاربا يقول انا في الانن su suna tunanin suna jin tsoro cewa idan suka fita da mutu, sai zama babu tsaro a madina kuma wannan zai ba masu jin haushin musulunci ko wanda suke ganin za su yi ba su da mulki ala wanda ya ba su dama suke bar su kawo hari su kuma abu ya zama aka shi haka sai lokacin da sojojin suka fita suna ratsa garuruwa da ƙauyuka duk inda suka je sai suna ba da tsoro sai ana cewa lalle waɗannan musulmai a shirye kaka mako biyu ke nan fa da mutuwa annabin su amma sun kuma zuwa ji a cikin san nesa ne mai yar da cewa sun gama da nake duk wanda na ba ta gana ya abin da zama alheri ga musulmai wa qalu sai mutane suka rinka cewa ma kharaja haula'i illa qawmun ma kharaja haula'i min qawmin illa wa bihim ma'a shadida babu abin da yake da waɗannan da cikin mutanen su sai zama suna da mana'a suna da ƙarfi shadida wanda yake mai tsanani ko a faru arba'in na yau suka tsaya suka zama sun fita wajen kwana arba'in wa yuqalu saba'ina ana kuma cewa wata riwaya kwana saba'in sun mafafalu sannan suka yi kwana zalimina zalimina suna cikin aminci da ganima ma'ana sun je sun kai farmaki sun kai musulunci sun ciwo ganima kuma suka dawo lafiya قالت عائشة رضي الله عنها سيدنا عائشة أم المؤمنين الله يكارى مثل به لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عند وزن الله يا رسول نزم النفاق sai munafunci ya kullu ya kullu cikin mutane wartattat al-arab lawa suka yi rijja وشعبت اليهودية والنصرانية كريستانتي ليهودتي فكي أكرت بركاتا وصار المسلمون كالغنم المطيع مسلمين توعي جلي كمسجد أبقون أواكي في الليلة الشاكية أتكين جاري وجه أكي تنهلو وسمع فنسي أبيع سنة برائن أولوها قد رأينا نعم أبيع إذا تشاوها كما أنا تيبت أمور بشرة tsarka cikin tashin hankali ba ta da wata kariya ba ta san abin da zai kai ya kawo ga rayuwarta ba to haka kuma haka mutum kawai da cikin tsoro da ainihin wato tarar kuɗi na cewa watakila za a kawo musu farmaki za su tashin hankali ko matsala daga makwabtansu ko kuma yahudawa ko kiristoci da suke kusa da su ko kuma musulman da suka yarda daga cikin mutanen ƙauyuka da ƙabilun da suke gefe ainihin da sun ara amma Allah cikin ikonsa a shekarsa da nabihi suka zama cikin rudani saboda rasa annabi da suka yi sallallahu alaihi wa alihi sallama hatta jama'ahu Allahu ala Abi Bakr har zuwa lokacin da Allah ya ke sarki hada kalmar su karkashin jagoran sai na Bakar ya zama halifa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wala dan nazala bi abi ma law nazala bil jibali الراسيات لحابها تشير والله مقام da aka bai wa babana na halifancin annabi sallallahu alaihi wani nauyi ne wanda idan da dutse aka daura ma dutse wanda yake kafafi ce wallahi da ya rubuta ba saboda ba karan faraji ba amana da aka daura mishi a ce annabi mutum shine zai wuce da annabin Allah a duk abubuwan da annabi yake shugabanci shugabancin rayuwa da addini raba husuma shugabancin jihadi kula da bayan Allah al'amari ba ka sani ma'ana yanzu shi ne wakilin Allah a duniya ta ce wallahi wata aiki ta taɓa kaɓa babana mukami ne wanda nauyin shi ya kai inda dutse aka kafawa dutse wanda yake kafafe aka tsara mishi da yaro ne fa wallahi ce kuma na rantse da Allah maktalafu fihi min amri illa tsara habibi ala ihi wa balai ce wallahi babu wani abu da suke sabani iya nan babana shi ne zai zama ya tashi da da ala'i da ɗaukakar shi wa milaki shi da kuma wadatar shi ma'ana duk sabanin da aka yi sai an tarar ra'ayin shi ne ra'ayin shi ne ya dace da abin da ya kamata ne wa kana min ra'ayi bin khattabi alima annahu kulika auna min shi kaga kuwa duk zurfin tunanin uwar dan khattab uwar dan khattab ya gane cewa an halicci abubakar ne dan ya zama auna min islam dan ya ce musulunci kana ishara akan sai ta kuma ya fasa magana cikin haka cewa wannan bawan Allah Abubakar irin yanayin basira da Allah ya bashi da hangen nesa da jajircewa babu abin da ya sa ya zama haka sai dan Allah ne kawai tsara shi ba tana da wasu tana kwanin da sai ta kuwa na ba samun gari kana wallahi ahwaziyyar ta ce babana ya kasance ahwaziyyar shine jagora wanda yake shugabanci yadda ya dace haka ke tsara وتؤلدي سكر أمورا أحسن سوكك أو أحسن آه، مصائب لعلمه بها فما يجع الإمام أي هو الأطلاق شيء قصر وأنا كما أستطيع من أساس البلد سوى ما كسي والي أحوى بيك شيء شنجبا واندي إيه شنجبا يدي ذاتي أي شنجبا تبعنا نعم، نعم، مقالي نعم. يتي ذاتي نتيجا وحده wannan kuma karin magana da laraba ke fara ke fulani sai a ce nasidu wahdi wato saƙa ce shi wanda babu irinsa sai yadda muke tara hausa ya tsar masa gagara gasa su suka fara ga yadda saboda a cikin make of instrumental da ɗinsu idan ana so a yi gasa musamman a wani babban mutum to ba a kallon da wani a ce ba san ba za a yi mishi ne wanda babu irinsa sai a ce masa nasidu wahdi saƙa ce wanda ke ba ga magaruwa suna ba ta hungari idan aka samu tsira da dare da suke mishi nasibu wadi suna kwatanta shi da irin wannan riguna da ake manyan mutane wannan haka a imam ainihin wato abubakar al ambari ya fassara wannan karin magana a cikin littafin azahir fi ma'ani kalimatin na littafin da ya rubuta na bayani akan abin nan wato karkarar magana da larabawa ke amfani shi da larabci yare da ke cire karin magana wajen kwacin hausa ko kere ta ce babana ya kasance ya ɗar masa wato gagargasa ne shi gagar ƙara ne shi a addabin umuri a farana Allah ya tsara shi a matsayin sa'a sa'a na manyan abubuwa wato shi mutum ne wanda yake mutumin da Allah ya shi don kula da manyan al'amura babba ne wanda yake babban aiki kasu waɗannan su ne bayanan da nada ya kawo dangane da mukaddima ko kuma bayani akan a shirya wato waɗannan sojoji da ke wala kabila zai shi uka da ce awalan abu na farko bayan waɗannan bayanai shine kitalul murtaddina wa malik zaka yaƙar waɗanda suka yi ridda da kuma waɗanda suka hana zaka mun ji cewa akwai mutane da suka riga bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai da kuma suka ce mu muna nan a musulmai za mu yi sallah amma ba za mu ba kowa bandara da sunan zakawa azama abubakar da ala kitabin mutafina wa ma ni zaka inna abubakar radiyallahu anhu ya yi shirin ya ɗan waɗanda suka riga da waɗanda suka hana zakka wa kad takallama sahabatu ma'a sittin sahabbai kuma suka ba sai na bakar baki da shawara fi haza game da wannan al'amari cewa wa talabu minhu an yadruka kitalul mutadina suka nemi da ya kyala al'amarin yakar waɗannan da suka riga kaufan alal madina dan tsoron abin da zai faru da madina wa ahliha da mutanen madina fa aba sai na bakar yace ba zai ba وقلبوا أن يترك ماله الزكاة ساكي باشي باكي أكي يتعالى متعمل الزكاة الزكاة والله عليه من من الزكاة إكالي في قبل على الزكاة تكون سنة المين ويتألف ويه وطرم سريريا إيمان حتى يتمكن الإيمان في قلوبه هل أفهم إيمان يشبه لنا أبقى ترسو ثم هم بعد ذلك يزكون سوى سكنا إذا إيمان يشبه أيضا في الزكاة وامتنع الصديق من ذلك واعظم لما سيدنا ابو بكر يكي يكي يدا يكي بزي وعن ابي هريره ان عمر بن الخطاب قال لابي بكر هذه ابو هريره يقول عمر بن الخطاب يجري سيدنا ابو بكر كيف تقاتل الناس يا بكر يا يكي لي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم bayan kasancewa manzo Allah yana faɗa cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah an umarce ni ne a mutane har su faɗi kalmar shahada su faɗi kalmar la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah ce da cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah kai ba faruwa idan aka tabbatar sun faɗi wannan kalma sun imani da ita a asirin da yi ba shi ke nan sun kasance jinanan su daga gare ni wa amwara su da dukiyoyin su illa bi haqqiha sai da haƙƙin ita la ilaha illallah shi ne warware ta ko yin wani abu da ke nuna rashin yadda da ita da abu da bukatun wata za a yi ta kwana abu bakwai kuma ne kawo wannan hujjar cewa ya mutane su ke la'ila da za ka yaki sai maza Allah ce da mutane su wallahi ma shi ke kuma kai ce wallahi na rantse maka da Allah wa lau mana kuni inafa da za ta hana ni wata ƴar afiya wa fi riwayatin ke kala wani ɗan ainihin wato a igiya abin tsawar dabbobi da bai bai koran da ta kai wanda kanu a adduna hu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda da sai kasance suna bai manzon Allah da za su yi haka wallahi kala yake wallahi a la laqadatuhum law qatilana law qatilannahum ala mani to wallahi da sai na yake su akan hana wannan ainihin abu inda zakata haƙƙun mali ai zakka ita ce haƙƙin da ke cikin dukiya da la ilaha illallah wallahi ce na rantsi da Allah da muƙatilan da mun farraka baina salati wa zakat sai na kashi sai na yaki duk mutumin da yawa tsakanin sallah da zakka sallah da zakka ba a raba kamar yadda a wajen kalmar shahada ba a raba la ilaha illallah wa rasulullah kamar yadda a wajen bauta wa Allah ba a rawa bauta Allah da yi wa iyayen ne kuma da faɗa farko faɗa cewa kuna zuwa guda uku lawazimu ba a duk wanda ya ce ya yi imani da Allah ba ba a shi imani shi ya yi biyar ba duk wanda ya zai bauta wa Allah ba za a shi wanda shi wanda ya kyauta wa iyaye haka duk wanda ya yi sallah ba za a shi sallah shi sai ya ba da zakatun ya ba kawai shi ba ba shi da ke ba da haka umar ya tsawo ya ce wallahi kana ya ce قال هو اليتيم وما هو إلا أن رأيت قد شرعه الله تعالى أبي بكر لقتالي فأردت أنه الحق shi da naga cewa Allah ya buɗe zuciyar sai na bakar bakar ya nace akan wannan magana na zuciyar da gaskiya shi babu yadda za a yi nace akan gaskiya Allah ya buɗe zuciyar shi har gaskiya wannan magana wanda ya fassara wannan kalma ina da yace iya hamlatu safaratu safiya in je karama ya dabba a kan kalwa wani ya faru huwa hamlu ana nufi da hikima shine igiya wanda ake saure raƙume da shi kamar da baibayi ko talala ko agarka ko makamta igiya ne wanda ake dora dabba a dare ina fata mun gano lamba ta biyu kuma ke wannan hadisi ba sai bukari ya tsar da shi a cikin kamar al-islam babu lafiyar da sunnar rasul sallallahu alaihi wasallam a lamba hadisi na dubu bakwai da dari biyu da tamanin da hudu zuwa lamba hadisi na dubu bakwai da dari biyu بعينه كما عند الرياض فمن بعض الصيام كل شيء في كتاب الايمان باب الامر بكتاب الناس حتى لا اله الا الله محمد رسول الله علم بحديث لا اشياء حتى نماليس قلت نيوال محمد بن خبيب جنسي وقد قال الله تعالى فانا ذي قال ومقرن دي قارن بجرسي وصلى لزكاة عبتين ba a yadda da wani mai imanin da jinsi bada daya yace gashi Allah yana fada cewa fa idan salakal ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum idan watannin harama suka wuce ma'ana watanni masu alfarma al-muharram da ainihin rajab da watan zulqa'da da watan zulhijja waɗannan waɗannan watanni guda hudu su ne watanni masu alfarma waɗanda bai halatta a yaki a cikin su ba watannin aikin hajji idan waɗannan watanni suka wuce Allah ya ce fakutul mushrikina to ku yaki kafirai arna haifu wa zattu ni ina kuka ga wa kuzuhum kuma ku kama su wa suruhum ku kulle su ku tsare su wa qudu ku kulle martani ku tsare mu ku ku tare su ko ku zo da su a dukkan wurare wanda suke malakatar tare fa in tabu idan ko suka tuba wa aqamu salata wa atu zakat galibu bayan sun tuba sun tsaye da sallah kuma sun ba da zakka ashe ɗaya ba ta wadatuwa daga ɗaya fa khallu sabila wa tabu kyale su inna allaha ghafurur rahim sai Allah ya gafara ne kuma wacce kai wannan aya ta ce sun tauba sun tauba aya ce ولقد ارتد كثير من العرب عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال محمد الخليفة حديث على ربا وديوة سمير الزع باية رسول النبي صلى الله عليه وسلم فارتد أسد وبطفال كليل أسد للأطفال فكي رزع وعليهم طليحة الأسد جابورا زشيني ومن تم يزونا طليحة الأسد وانده يدعو أن نرجع aka kai mushi farmaki aka tarwa sojojin shi daga baya ya gudu ya dawo ya musulunta har ma ya je ke kadiya ya mutu musulmi wata ranar kamar ɗan khattab yana halifa ya gama da shi a makka ya zo aikin hajji da zai ce ya kai shi da umar kuma ya kula shi yake haba halifa musulmi ya zan gashi da kula shi wallahi ba na kamar da ya hau da ta su duk sanda na garba ina tuna wani da wani ne waɗanda ka kashe ko kuma ne ba suke sun ai ba abun kai bakin ciki bane waɗannan mutane da Allah ya girmama su a hannuna suka samu shahada ni kuma Allah bai wulaƙanta ni bai ban na hannun su ba Allah bai wulaƙanta na kashe na kafin bai ban na hannun su ba haka ya gaba ba ya mutu musulmi ne Allah bai kashe shi ne shugaban wanda suka yi daga cikin haka daga fa wanda aka tura su sojoji suka je suka watsa su suka ainihin wato suka rubuta zamu musulmi suwaye suka yi wannan aiki sai kuma wasadat kindatu umman yaniha kabilar banu kinda da waɗanda ainihin suke bayan su suke goyon bayan su dukkanin su sun ainihin rizda wa alaihi wa alaihim al-ash'af ibn qais al-kin wanda ke jagoran su shine wani mutum mai suna al-ash'af ibn qais al-kin asalin sunan shi ma'ab yakrib ma'ab yakrib al-ash'af shine mai kai mutum أول شيء ذا أي نيابة أعتقد أن الجاية أنت كويكو أقيت بل بلش شباب الحي حقا حقا الوليد شنا بدين سنا يبش أنا سمي فراتي بسليت أمها هو أباني أسنا سيبش وما الأشعر سنو اللي يتبر بلش شبابه شبابه ويكيوا بايا جارة وبايا أسكيوا بايا بنا جارش وأنا الشيما لوكس سنة من الله عليه الصلاة والسلام يا رسول ya jagoranci mutanen shekaru kinda a kan yin wannan rida amma daga baya an kamo shi a matsayin fursunan yaki aka zo da shi gaban sai na bakar ya ana sai na bakar ya bashi a wurin kawon shi kawon shi halima ita ce ummu waka da ya aure ta daɗi kamar zai kashe zai shi kasuwar madina ya zara takobin shi ya dinga tara raƙuman mutane a kasuwa ke gida da raƙuman an ya kada da ya faɗi aka ce wannan ya hukunta ne da wannan shi to lai ba hukunta ne a ba da yin dadi ne kawai da ku ba madina yace yau ni nake auren kanwa ba kuma sai kana auren kanwa sarki musulmi ne ba misali ko ta ji mutum ai ba wani abu na bane auren zamani ko kuma kuma kuma wala ke kana wani <laughs> ko ba da aka kwatanta وأجل مقاوم يروى لا وأقصد أتي كانت على القوة النمط هذا ذلك يكا كما هي بأجل يتي لين مثل قوة حليفة يتي دول رقوة وليما تكوى لكنا مريك كما زرقوة بلوك بلا يأجوكم ذلك يا يين كرقوة ko ya riga karan da da abin nan ta ba ku shi ba ta fata da shi suka shi kawai riga buka a jikin yin suna faruwa na kama shi aka ce a wakar ke ba a wakar wani ba na shi tsari ne ta kama da suke da zaka ya kawai suna kawai na fata mai kasu shi ma ya tuga musu zaka wata a mudashid wa man yaliha kabilun mudashid da waɗanda ke goyon bayan su su ma suka kafinta wa alaihim al-aswadu al wannan kam aswad al-anas an kashe shi kafin bai samu ان أيهم كرام الجوارة وارتدت بنو حنيفة وعليهم مسيلة بنو الكذاب وطن بقية جيجنة مسيلة بنو الكذاب جيني شوق بمكا ورب بنو حنيفة ولن نكون سيدة أكد دار سنغاز أكد يال وموش أكد يماما سنتش على الأمي كفر سيوم سنين كيخا عنا واسا وحيش أبو قورس سكد يسكش بشكين غانوا سكد أبيا شيرا كيش مسيلة بنو أكد يسكد aka yi ta ba ta kashi sai da wani sahabi jari, mutumin garin madina aka rasa yadda za a yi a shiga wurin kwana da kwanaki ana so a shiga sun mutum kuya a cikin madanga an dare kuma ne su kullo su ta harbin musulmai Kuma sai shi abin da za a yi a taru a sashi a cikin madogawa a biya shi a biya shi ko shi a wurin shi ya fada shi zai gudu kowa da ta ɗan su ce ba ku da kusura da kawai shi ke nan kawai ya ɗauki maka shi haka ko aka yi aka yi madarzawa da shi ko a ga wurin cikin ko cikin an sa na bayyana sarakunan da rasa da jiri a wurin cikin kafare ba duk ban kafare kawai shi kaɗai shi sun da shi kawai yana tsara suna tsara ya samu ya samu hanya kawai da ya nuka kowa suka biyo shi da tsara da tuka da cigo da ya kusa wani ya ta kafa ya rike sai da ya kasa kofar mai buɗe yana buɗe da numfashi shi na ƙarshe yana fasa kawai mai buɗe shi kenan aka zama da su a tsara su wa hashim wannan bakin kafiri wanda ya kashe sai na hamza lokacin yana kafiri bayan ya mutu musulunta a wannan yakin shi ya kashe shi ya kashe musaila sun dama cewa yi na kashe ɗaya daga cikin manyan mutane Allah da wannan haiba da wannan mashin Kuma Allah ya dace na yi mata kafara mashin sai na yi kafara shi ke da aka zai shi a sai da ya dinga mun hamza yana neman opportunity haka ya dinga mun musulama yana neman ina musulama ne auna mishi shi ya dace ya saka mishi wannan kwashi a wani zuciya ce karbuna ya saka mai da ya mutu ya je cire kayan shi ya tafi daji ne ce ya wurgare ne ce gaskiya ce a cikin damar da bakin jini a duniyar nan ina fata wannan ya zama kafara ya wurgare ya da babu shi ya sake amfani da wannan bakar a mashi na shi wannan shi yana mutum kasa mai tsariya ne na gaskiya akwai tsariya shi wato ta gaskiya ce asalin ƙarya ba zai zan ba ke da fatan ƙarya ta gaskiya ba ma'ana ƙarya ce original saboda shi yana yana yana sallah ake yaƙi ma farko tsayawa yana karwa sanyi wai ana mushi wahayi ana mai wahayi sai ne su gaba da yake da yaji an gwamnati ma zai fita gobe ya ba ta a cikin haka yi a cikin gari shi ne akan da wani mutu kawo ga annabi ƙarya a shi ya shirya shi ne har ƙwar'ani yake da shi na ƙarya tun da aka ce an sauko da manzon Allah wata wata sura dan tun manzon Allah yana raye yake fara wannan abu shi ma sai ce ga sura shi yana da shahararren sura shi kawai sami suna suratul fi irin na Qur'ani suratul fi ka Qur'ani ai abin da tumu alam tara kai ka ko sai suratul fi ko shi ko tashi sunan ka suratul fi ai kuma alfilu bil fi له ذنب وثيل وخرطوم طويل إن هذا من خلقة ربنا لك dan ɗari wai da mai kuma kasa guda ya ne kamar da su ne ko wai giwa giwa wamma a da raka mafi me zan da kai ne ake nufi da giwa lahu zanabun yana da wani ɗan ainihin gundi wa filin ɗan takaitacce wa kurkumun tsawilin da kuma dogon hanci inna haza ka gare shi wannan halitta ta giwa من خلقة ربنا على لقصالة الله لا قليل ولا تقليل الثالث تعالى هي كانت بديها تسعيد رياتي كما كانت أنا بعيد لما أقول كافرين بيموش كما كانت أنا بعيد لما أقول سوى باب والأسئلة جائي هو فصاحة وهو مستقبل هذا كشيش مسيلة ماشية sai kuma wartadar sulaimu alaihim al-fuja'a sulaim kuma sai تزوجون سلسلة فجاء ولن كافر إلي بسنا فجاء في فجاء كافر وتدد بنو تمين ما أتدع التبليدية أقول تبو كنيا تدع سنان فجاء وتبليدية إذا كما تجد سنة تدع النبي أشكم بنو تمين أما تازو لغبايا تنا ودنا أن أفكر بتته واتكاو مدينة هذه لكن أنا أستطيع musulmi ita taho ta zo ta da wannan babban kafiri lama ta zauna da shi suka yi tsira suka yi magana suka yi zuwa kan cewa ta su haɗa da jiran su tunda shi annabi ne kuma annabi ya ya kamata su yi layi bi mata da an su ya kula nan a magoya bayan annabi da alaihi ka je mata wayo ya aure ta cikin wani da mata aure kawai ba ta da wani harka kuma yaushe kuma mata aure ta zama annabi ya koma ta wai ya kace wani komanda ko wani harka annabta sun raba ta shi kawai amma bayan an kashe shi ta dawo ta tuba ta musulunta ta rayu har zuwa zamanin halifancin a mu'awai da mahu sufiya da wallahu ta ja musu boka ce a kai kuma tana da bala'in fasaha tana da baki za ka daggala mai kirga da mace su mace da wasu waɗannan duka rukunai ne na kafirai waɗanda da sun musulunta suka dawo suka jirin da bayan rasu a ɗari sallallahu alaihi wasallam duka labaran su suna da mustafida a cikin da tarihin musulunci musamman a bidayatu wa nihaya littafin tarihin islam na kamar bahi da ya yi kwatanta da labaran abubuwan da ba da su dalla-dalla a yaƙe-yaƙe da ake da su ya dafa da wasu هناك من منع الزكاة ولم يرتد أقول كما وأن لسكة على الزكاة أما بسيط بسيط الجبع hatta qala qa'iluhum har mawakin yana cewa atana rasulallahi ma kana wasana wa ya da ibadillahi ma balu abi bakr ayurithuna bakran idza ba'da idza mata ba'dahu wa tilka al-amru al-amrullahi qasimatu yake mun yi wa Allah biyayya tsawon zamanin da yake raya ma kana wasana matsayar ta karfaru bayan da ibadin da yake ya bayan Allah ya ku sara ma ba da abubakar ne sai da bakar yake yi ayyuku abaka idan ma ta ba da su yake a shi dukiyoyin mai dara idan ya mutu kabilar shi bari bakarin su gari dukiyoyin mu وتلك الامر الله كاتب الله kace wallahi wani ya zama tona a cikin wala mai jaba mun ga duka duke mu kuma na ba wani ba larin ba annabi gare shi in ya mutu dan uwan shi da dubo shi da bada to wallahi ba zan biya wa kada abubakar الصديق لخالد بن الوليد بن رايح سيدنا ya بكر ينكتا وخالد بن الوليد ainihin wato tutar kwamandanci wa amara hu bi tulhan bin ubaydi yace ya kai farmaki ga wancan jagoran asad da rafan shine tulaiha ibn ubaydi al asali sai da faraga lahu idan ya gama da shi tsara ila malik bin nuwaira ya tafi zuwa gun malik dan nuwaira bil fatah in aqama idan yana nan a wajen idan shi malik din ya ci gaba da ya da zango a ainihin wato alƙaba abin da ya faru shi ne malik bin ruwaira sahabi ne da amma yana da cikin waɗanda suke ce ba za su ba da zakka ba su da jama'a sai aka ce khalid dan walid ya kai farmaki da su kulaiha in ya ji nasara a gosu, ya wuce ya kai farmaki ga su maliku dan ruwaira kuma haka abin ya faru ya warda da waɗannan mun ji cewa shi kulaiha da rubuta da aka je maliku ɗan waira aka kama shi da shi da ba shi har gari ya waye sai ina maliku wani yana ainihin wato ba su buhula yana ba su kamar wato ya ce ya ba su time frame ya ba su dama ko za su tuba ba su tuba ba a ƙarshe cikin firar da suke yi da maliku nuwaira har zan hannun wuri ya ɓaci cewa maliki ya faɗi magana ke ɓatan shi ga musulunci da haka ya sa nan da ke gaba ya ce su aka shi su ɗinnan fa wani rikici ya taso wasu da da su wanda suke cikin wannan rundunar kamar sa kai ɗan kuma da su suka ba da fatawa cewa wannan gidan da aka yi ba daidai ba ne to musamman ko kai shi ba ta ƙaru a kan cewa malik bin waira ya bar akwai wata mata ke cikin shi yana auren da a lokacin ana kashe shi farar da wani kawai ya aure ya yi tsibirai ya aure matsayin ta faɗa hannun shi a matsayin baiwa ne kuma ya yi tsibirai kawai ya aure kayan shi ya aure ko su nuka cikin gani ko kawai matar da ya kashe shi an shi da yake a ƙasashe akwai mata a cikin al'amari da shi ba da shi sai wani ya zama ta magana da su shi ba ina da yadda ita suka matsa wa musulmai kamar a ɗaukar makarantar mata cewa wannan cewa abin fara a kan magana da ba ba sun taɓa cewa ana riga da wula a makarantar mara ko abun wa'azi amma duk da ake a wajen mata sai sai wannan shedancin da ke da alaƙa da mata sai ya hanzo sai ya hanzo wani ya wuta shi za ku ko mace ta fita da magana ta ku yi magana ta kowa na gari ko kun shiga ɗaki ko ofis ko kun shiga mota ba dole zai zama kun yi wani abu na yin cewa amma mutane sun ba ku za su yi a wasu kun ba su faɗo ta magana kuma zai zama kofa ta barna ta zubar da ta kaga sai mutane ce ta wannan magana har aka ji aga gama sai na abubakar da ke cewa ga abin da kuma da yi a jinda da sunan shi alibu gudu gudu kuma duk abin saboda wannan matan kar wanda annabi ma yana raye ta gafa ma yi zai tsokiya ko wasu abin da ke ba mariya ba sabiyar da bikin ne ta kama ta a cikin bayi zuwa ka ce za Allah wallahi ya rasu da zaki ga wata farar farafarsa idan ba ka shiga cikin al'amarin ba wala za a yi kisan kai kamar ya ce kisan kai saboda ko ya ba da tafi da yake so an san hasken da cikin mata haka ce ka raba kai da masu yamma ba za ka raba ala yanzu sai ce tashi da cikin na shi kasa ta kowa ya fara amma ba su bada sai wani ya wuce da yalla ba ya kara kawai ko ya mushi muku rauni a zuwa saboda me saboda kyan matar to nan ba na raye kenan sannan bayar da su annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka sai akan samu wannan shubha amma da ake daga mutum na bakwasin shi ne tijiri sai ya ce ya aka yi abin ya fara aka ce ai bayan mutuwar bayan an kashe mutum da ne ga shi daga ta yi istibirai sai zuwa shi kenan ba kuma ya su zai istibirai kuma shi ne kayan shara. an kashe wala sai an kawo mata da 'ya'ya da dukiya gari ganima an raba ta faɗa hannun shi ya ga yana son da ya aika ta ya ba ta istibirai ta yi ya aure ta zama a cikin kuma shi ba ce kawai ta ba nan fahimci wannan wanda da gaskiya wanda hayin za ka ga makiya Allah suna sukan halin gaba shi Allah ya ji kan halin gurbin Allah ya gafarta shi ne Khalid ya je ya maganin waɗannan kafirai wa aqada ikrimata ibn abi jahl sannan shi ma ikrimata dan abi jahl a kulla mai tashi hujja wa amarahu bi musailama bil kazzab أكد هي كلمة متيلة بالبخير ثم أتبعه بشرحبين بشرحبين ابن الحسن في أثره قال نحك أيك عمش بالقار السودوجي قال باش نجاوب ورش شرحبين في أثره ونوك بين مكدين سنتو متيلة ما سنتي كرديا ليوا سوى تسنى هذا يوا كما سنشريا وياتم كما سنى هذا مكامي ذاك يأتي يا صلى الله عليه وسلم قال في موقع السجود وذلك الرواية عند ورد الشرحبين ابن حسن وعقد لخالد بن سعيد بن الأرض كان يقول كلها فهذه السنة خالد بن سعيد بن آدم سيد الأرض أو كلها إيه، في أي تشهد هو مشارك الشام هو جبل الشام وعقد لعمرو بن العاص إلى طباعة وبيعة والحارث shi kuma abu dan as shi aka tura zuwa ga waɗannan kabilu a da wudai'a da banu shari wanda suna kai da wa qadr al-ala ibn hadrami wa amarahu bil bahrain ya kuma ba al'alahu dan hadrami tuda ya tura shi zuwa kasar bahrain alahu wani tabi ne wanda ya yi wannan yaki sai amma ya mutu da wani kwarai in ya mutu ne shi ma a hijira tana da shekara goma sha hudu bai ma ƙarasa wannan ayyuka domin bayan ya buɗe bahrain din sai na umar yake to shi gaba da zama a wajen ba ya musu zama da sai na umar da buhari bacci wa aka da kuma zai bata da mashinin da zafani wa amara hu bi ahli riba wa bi arfaja wa harsama shi kuma wannan hujjai da mashinin da zafani aka ce ya je kasar riba da ba da arfaja da kuma harsama a kasar sham shi ma ya je irin sarwaki ya yi maganin su ya ainihin jawo da su wa aka da ya tsara fatar na hajibin

yana ba su ka'idodin da za su bi yana da doji da sauransu ba ta wasu mako guda yana wa gari ana wani aikin a cikin wani sojoji sai da tabbatar da ba sai sojoji da bi wanda da su ji ko irin madina shi kuma kuma garin madina wa kataba da kulli minhum kitaba ya rubuta wa kowace rinna daga cikinsu ainihin wato kitaba ya rubuta musu ne wasiƙa wa hadhihi dukkan ga kwafin wasiƙa هنا بكر بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى من بلغه الكتاب وثيقة تبع أبو بكر خليفة مايك يكن الله سأل عمد الله ثبت عليه زوا بدو ولا ساقنا يكيوش هذا من عرفة وخافة ومتعني كما غيركما شوى كمانوس أقام على إسلامه ولا مسلم شيء يا تيا مسلم أو رجع عن الوقوف يرجع سلام على من اتبع الهدى كثيرا لأمن شاء الله ثبت أكم وندي بشريعة وأن شريعة الشريعة صلى الله عليه وسلم كما لا كيس ودباكي أو تيك الجبا وكسم مسلم سنة جبه وقوم بامر جمع سبيل فكرة شمشي السلام عليكم ورحمة الله إذا هو بالذكر السلام على من اتبع الهدى إن يابو شريعة يشتك إن ذروبا وهو كيجب شريعة بشريعة kuma farawa da sunan mai wasiƙa sannan zuwa ga wani shine tsarin musulunci game da wasiƙa min kulani ila kulani ya saba wa tsarin da kuma za a ce sunan ka ne abu na ƙarshe wani yi kwana zuwa musulawa sunan ka ne abu na ƙarshe amma a musulunce sun ce bismillah rahman rahim min kulani ila kulani daga niwa na ɗan wani zuwa ga wani ɗan wani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ko assalamu ala man da guda da gwargwadon yanayin haka ake fara wakita a musulunci haka yake sai zamanin halifofin banu abbas saboda sarakuna ne na gargajiya su suka fara canza wannan abu suka ce ba su yadda suna sarakuna a ɗaura sunan wani abin sunan su ya ka sai a ce idan abi ja'far al-mansur khalifatin lahi ala al-ard min fulan akan wannan abu jabar sai yake ta akan wannan tanzarin abu musulun kwarasani komanda ne na jihadi na ainihin kafa wannan gwamnati daga cikin laifukan da abu ja'afar ya tuhume shi lokacin da ya yi mushi yau da ya shi ya zo da shi fada shi abin da ya ce mashi ya ce abu musulun shi su kuturin da ke sanya sunan shi a kan sunan halifa halifa wanda ya ce wakilin allah a duniya haka ya kira kai sunan da ya ce halifa da ya ce ana abu ja'afar masu sai ya ce khalifatullahi Allah wakilin Allah a duniya kai kaka ta annabi Sulaiman ah, Dawud da Rago ya Dawud inna ta'ala khalifatan fil ardi fa kun bayyana ya ce mashi. kai ne abu muslim wanda kake sa sunanka akan sunan halifa yace ya haka ya halifa yace wasiƙunka mana wasiƙunka ta nake cewa kake yi daga abu musulun al-qurasani zuwa ga abu ja'far al-mansur ce zuwa ga abu da abin mutu daga abu zuwa barasani ba zuwa wani ala daga bai wanda wanda wanda wani ala da kawai wani sunan wani a san sunan shi yake tsoffan ga ɗaya an yi ban san ka'idodin gudoji kan ake ba wa sarakuna ba kuma wannan wani ko ai san kuma da suke yi su gani yake kana sai kana sai ta ce ina dukiyoyin da ka kwaci a gun kawo gawa da aika shiga ya ce shi wani abu lai dan adam yace na raba wa sojoji yace okay kana raba wa sojoji ke gwamnati don ya zama kai suke kauna ba su kauna gwamnati ko don a ce kai kake musu ba gwamnati haka yi dinga kin sa suke dinga bugar da bare buga yace da za mu je aikin haji na lura in suna tafiya a gaba sai ka su su kai ma ka zo gaba da magoya bayan ka kana so a ce kai ta halifa ne in na yi baya baya sai ka kare baya baya ya halifa ka zane wai kar mu baka tafiya kai kadai saboda a ƙara maka yawan masu kari ya ce a suka ce a ce kana yin kafaɗa da kafaɗa na sani da mulkin na gudu a da ke gani a zafar da ya ga a sun fasan ya fita a wurin da mutu a matsayin gawa na haka shi a nan ya sa dama masu shi suka tsaye suka fito suka yi ta saka mai suka a sai da suka shi wanda kuma tsibirin shi a kan kuma dama ka'idar karin magana ba da suke cewa makashin maza maza kan kashi da yake cewa kuma gujiya da wani ko ba ga wani ba Allah ya da mu a takaice a musulunci wasiƙa ana farawa ne da sunan mai aikawa zuwa ga wanda za a aika yana bakare su ولم يرجع بعد الهدي ila bala'il bala'il wal hawa ila da amincin Allah ya tabbata daga cikin ga wanda ya koma ga shari'a daga nan bai koma ga bata ba fa inni ahmudullah ilayku ina gode wa Allah allazi la ilaha illa huwa Allah nan wanda babu abun bautawa bisa cancanta da gaskiya shi sai shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah kuma ina shaida cewa Allah nan shi kadai ne abin bauta وحده لا شريك له أي كباشر أبو كتارية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إنا شهد سوى أن محمد باون سنة قوم الجنسة صلى الله عليه وعلى آله وسلم نذكر بما جاء به من ثبت الذكر أبو محمد صلى الله عليه وسلم يقول الشيء ونكفر من أتى ذلك وما من أبى ذلك من ثابت بوجه سوى الناس أقول من الله ومجاهد من رافع الشيء أما بعد سنا بكريتي بايا هكا فإن الله أرسل بالحق من عنده إلى خلقه بشيرا ونذيرا الله يقول gaskiya zuwa ga bayinsa yana mai ba su ainihin saƙo na bishara in sun yi aikin alkhairi da saƙo na tsoratarwa idan sun yi aikin mummunan aiki wa da'iyan wannan ainihin gaskiya qur'ani kenan kuma za Allah yana kira ilan zahi zuwa ga Allah da izini da izinin Allah da wasiratul munira fitila ce mai haske zai jira man kana hayyar dan yayi gargadi da duk duk wanda yake raye yuhiqqal qawlu al kafirin ya tabbatar da kuma magana da aka faɗa game da kafirai cewa ba su da arziki ba da Allah bil haqqi man ajaba ilayhi Allah ya shirya da zuwa gaskiya duk wanda ya amsa wannan manzo wa zaraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma albara kuma da Allah ya buge duk wanda ya ya ba da baya hatta tsara ila al har sai da kowa ya koma zuwa ga musulunci au an aukar da san ran shi ko ya ci ko ya su sun matuwafiya rasulullahi sallallahu alaihi sallam sun mata Allah wa rasulahu sannan Allah ya ɗauki manzansa wa qad nafada li amrin lahi bayan ya gama umarnin abin da Allah ya sa shi wanda za a ji ummar yau al'ummar shi rangwame wa qad a alaihi ya gama abin da ke kai shi na aikin sabo wa kana Allah qad bayyana lakum zalika kuma Allah ya mushi bayanin cewa dama zai mutu wani ayin islami Allah ya gaba da cewa manzon shi zai mutu duk kitabin da a arzara a cikin kitabun da Allah ya fitar da cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun za ka mutu kuma su ma za su mutu aya ta tsarin su zama yana baka yake wa kala kuma Allah ya ce wa ma khalaqna wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld ba mu taɓa sanya wani mutum kafin kai ya zama mutum ne wanda bai tabbata a duniya ba wa in aka in mitta yanzu nan in ka mutu fa huwa khaliduna sauran mutane suna jin wai dan ka mutu suna murna wai za su tabbata a duniya ne ayat da suna mutu cikin anbiya Allah ya kara cewa kuma Muhammadu illa rasul kan khalat bin qablihi rusul Muhammadu ba kowa bane ke manzo wanda wasu annabawa da manzanni sun gabace shi haka in mata ya mutu mutuwa ta al'ada au kutila ko shi in falantum ala sai ku yi ku ba addinin ku wa man yankari ala aqdai wanda dinin zai ba addinin sa wallahi ya tura Allah shay'a ba zai shiga da Allah da komai ba wa sayyidu Allahu shakirin Allah zai saka waɗanda suke kurewa aya ta ɗari da arba'in da hudu sai sun alim ba kamar kana ya abu Muhammad yana baka ya ce duk wanda ya zama Muhammad yake bautawa sallallahu alaihi wasallama wa inna Muhammadan qad mata من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وأنه ألا يكبو شعوى ألا ينا نرى ينسلكيني وأن بايا مجوى لا تأخذه سنة ولا نوم وتنجدي كوبتي بيئو كم حافظ لأمره ينا كيه لسا على أمرسا منتكم للعدوه كما ينا أين هو في يوم القوة وأنه يقابلش إني أوصيكم بتقوى الله إن أزلتم لكم الكفور الله وحمدكم ونسيم ونسيمكم وما جاءكم به نبيكم سنة شوكما إن أزلتم لكم الملك ربكم لأبد ألا ينفع مكتبين بسكيش غير أن نبيكم وأن تعتدوا بهداه كما كشبير شبير الساعة وأن تعتدوا بإذن الله ويرقوا دين الله فإن كل من لم يعنيه الله ظالم duk wanda Allah bai shirka da shi ba zama matacce wa man lam wa kullu man lam yattaba yu'inu Allah makhdhur kuma duk wanda Allah bai taimake shi ba za ga yawo lakansa wa man hadahu ghayru Allah kana dalala wa kana dalala wanda kuma wannan Allah ne ke shirka da shi ba matacce ya zama matacce qala Allah ta'ala Allah yake wa tara ash-shamsa idha tala'at تظاهر عن كهفه ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا kaji ya kama hujja da aya da cikin kaji ta goma sha bakwai yake kaga labari ne wanda ba bai da alaka da wannan matsala kissa ce ta mutanen na kogo wanda suka shiga suka mutu shekara da shekaru suka kuya da nufin ainihin za su tashi su je wani gari mutane ne ne da Allah ya ba da labari fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda bayi ne waɗanda samari suka yi imani da Allah sai Allah ya kara musu shari'a suka yi fito na fito da wani sarki wanda yake da awon Allah saka suka ce ƙarya ne iskamu فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها da ɗai ba za mu kirayi wani ba sai shi a matsayin Allah لقد قالوا إذا In muka إذا wani ba مغيرا ba, mun faɗi mummunan magana ko kuma su da kansu da ke tafi da amma fa mun shawo ta mu ce mutumin nan bai da Allah saka shi ba da aka ta gari mun kashe su suka gudu da suka je bayan gari sai suka ce bari su kwana a kafin gari ya waye su gaba da mutiya da shiga wannan kogo sai Allah gaba ɗaya ɗauke ransu kuma ya kautar da idan azzalimai da gwamnati ida suka kwanta a wannan ainihin kogo kuma da Allah ba da labari wala su fi kafin salata mi ajin sinina wa zaru suka zauna a cikin wannan kogo shekara ɗari uku da ba ba fa talatin ko ɗari ba shekara ɗari uku kamar yanzu misali kan tsara shekara ɗari uku sai ka koma baya amma ta jikokin bayan sai ka ce 1914 1814 1714 akalla shi ne shiga ɗari ta ka tara kuma duniya ce gaba ɗaya ba irin wannan da tunanin da ilimin da tsarin rayuwar da mutanen da suke rayuwa da irin abincin da suke ci da sura da suke sawa da gidajen da suke wata suke gaba ɗaya ba irin wannan yanzu nan ma shekara ashirin baya gida yin zai zai ba irin nan zuwa ne shekara ba baya da yaushe sun wani a gida a kasa yau sai ya ke sai banki ko banki ma lokacin tara zuwa ke ba irin su mutum duro ne irin su mutum yau amma yanzu zai ga bayi da masallaci da shago mai aiki ko ina ta yi zaki kuma saboda ya yi a in kai je ma duniya yanzu an dare gida ma na gudu ga gida ake gida yanzu duniya kuma da na ke da gudu amma na ganin gida sun gudu sun zama masu gidan ƙasa daraja domin turawa da larabawa da wanda suka ba duniya suka shiga kake misali da ga shekara ma a da ta bai kai da shekara ɗari da ga da suka farka sai kuma suka shi shekara shekara ta shi ne ma'anan wazzadu tis'a ko kuma game da suka fasa cewa su bisa gwargwadon kudin lissafin rana da lissafin wata luna da solar kalanda domin kwayan yanzu ne aka ce mutum shekara saba'in a duniya haka zuwa sai a ga wani kila saba'in din nan a lissafin shekarun wata shekarun muharram sama da juna wata a shekarun rana kuma shekarun januwari februari ana yi zama sun da wakil kurka ba zama abu wani ba shekarar shi saba'in a duniya a lissafin kalandar ana haifin shekara ta saba'in a musulunci ta tamanin a musulunci hijira kenan ya da shekara ta iya wata shekara saba'in amma an ka ɗauki kuma kalandar turawa kan lissafin ne wannan sai ya zai ba shekara 68 haka tana faruwa koyaushe wasu suka ce abin da ake nufi kenan bambancin yawan shekarar gwargwaron lissafi kuma wannan shi ne kawo halittun gwama kwanan wata a ce yau ashirin da biyu ga watan radar daidai da ashirin ga watan mayu saboda a faɗin ka biyu sola da luna wasu wasu ka ce a wancan na farko ne saboda sun farka sai kuma sun ƙara ke shi da ya daga san za ka yi barci ka yi barci cikin dare idan kuma alam ɗinka ya buga ko asuba ta buge ka ko sai ka ɗan farka ka je ka fitan sai ka da kuma sai ka ƙara ka kai baccin awa biyar kuma ka ƙara minti arba'in kafin asuba don ga fara sai a ce nama arba'atu sa'atar wazada arba'in da fita saboda an samu fasil tsakanin su wani yana daga cikin hikima da fasaha ƙwari a taƙaice wannan halittar suka farka sai suka samu kansu suna bacci suna barci kuma suna ta mamaki to da suke barci ne Allah ya bada wannan labarin kafin su farka wata shan ko kuma za ka ga rana idan tsala idan ta fito zawar an kaɗe sai ta dinga ainihin wato zawar tana kewaye wannan ainihin wato abin nan din nasu ko ban nasu za ka yamini bangaren dama wa iza garabat in kuma sai faɗi تفريطهم ذات الشمال فتا أينهم واتوا بس بايا تأمر أينهم واتوا يهم وهم في فجوة منه سوف تذكر رام القوبة ولا أكل يجي يا تبتر تسألنا الله هو يسألني تبقات حل تزوى جا أبندك كرانا na ainihin wato mawat na inaci cewa in dai za su ci gaba da rayuwa a wajen ba wanda tubarai suna da bukatar energy da ke cikin rana za Allah zai ci gaba tsara suna ga musu wani da suke bukata yana da san kowai zuwa mutum idan yana rayu dai da rai ya da bukatar zafin rana energy da ke cikin rana ya da bukatar shi to Allah su iko shi ko shi kawo ɗari uku ɗin da suka yi ba su riɗe ba ba su bushe ba ba su ƙeƙashe ba ba su yi wari ba ba su yi warin baki ba ba su yi zaɓo da fara su ba ba su yi tsotsar baki a cikin yawon su ba gashi bai fito ya rada ɗaya ba zama kuma gari ba kadara yanzu a azumi mutum shekara ɗari ko da a gwatuwa da ne ana ana shi mashi ko na da kuma ya mutum shi zama ko da an yi mishi momi an mamuse da shi an cire gaba ɗaya abin da ke cikin cikin shi na wanda ya ke rufar da shi an naɗe an sa magani an yi wane ne an sa a temperature below zero da wajen 10 فيرديو ومنا كير هو أظن هو تنفضل ومص أن يمشي دوا أن أمرها ذاك ممكن يقرا إلى أنا ويقرا إلى أنا لا أعلم لكن تأمني لا تيك لا تيك هذا كذا كيرا يسمع كذا هل بقى عليه هيك تو انا استغربت الجلوس ودي يوم دي والله تبقى اقول ايش اقول في اديشكا كو سنديرات كو بوسكو ابيا كو دي اديشكا kullum ana biyan kudin ajewa gawa a je a yi shi a yi auku a dinga bakakken kaya a buru a kosta a neman hayar mota a je a yi bukitan akwati a yi bukitan masu gangawa da kamfanin mota masu tafiya da gawa ambulance da zan kuma da ta shi kan gwamnati ya ko yi rayu a nan da ya yi lantarki ko ya yi ke asibiti shi ko ya yi in ya muranci shi yana ce da kayan manja a kasuwa ko yana ba da tsarin kayan aiki ya zama in ya wani a ya mutu da kai shi irin ruwa sai za a ce ya kai shi fata fata yau ko da bai sha nan ko zama kuma ta ta ku siya ku samu biji gurin gari mai cikin kwanci hankali ya kuma ba yayi da sauki za ka ji na cewa da ya mutu yana wasu sha'awa za ka ga arne in ka a boda yake saka shi a kaskin na gida kwamfin na gida in ka leka ba za ta iya fara kamar za ka ɗauka abubuwan cewa ta yi za ka ga ya motsi ya wanda ya taɓa gani ba ta ta kun ga kuna ba magana kuma ba ɗan a musu kara to irin wannan ko da haka aka wani sufu haka zai lalace da ba amma Allah ci ko shi kana suna kai sai da kasan kai normal bacci ko suka yi har ma tunanin su irin yadda suke yana cewa sun kwanta irin bangaren wuri irin bayan la'akar da yanzu kuma garba ta kusa ko ta bani bari a yi sauri wani ya je ya yi su abinci don samun fitar mu da yawa an da cewa wai ne zai gaba ba gani ga abinci wani talata wa ya shigar da bai fara ka ba hankali ga a akwai yadda ke a biya akwai fiti ni zama ba a idiya cewa sun rayu har dukkan mutanen garin su shi za ka da ya je yana laɓa-laɓan an yi samu ya kai gun majiya ya ba da kuɗin cewa a bashi shi kuɗin hoton wata karfi da aka buga a cikin kwandala ne daga ce wannan kudin ba kudin wannan zamanin bane wannan kudin yau shekara ɗari uku da aka daina kashe tun da yanzu sarkin da iya abin a ba ni wannan jiya na kwanan zuwa a cikin yawa ya wannan mawakaci ne zama mawakaci ne aka tara ne zama sai ce wallahi wallahi ba mawakaci kunji kunji kunji kunji biyar da aka zama da bace amma mu dai wannan kudin so kwata da su a jini kuma zamanin wani ya fi a wani ya mutu da ne na yi kuma sai da mutum da ce Realno mislim zadovoljni dobro, čini rajka mu nisam da nam rekli da. Ni ana raja bi rekli da nam zadovoljni dobro. A to mi se da je to zbog ovoga. Ai zbog ovoga ne ju je halibanci da ke kauta Amerika. Ina kai ba su. Shi ne Allah yake ba su labarin cewa zalika min ayatin lahi. Wannan abin da Allah ya yi yana daga cikin mu'ujizin Allah, ayoyin Allah, nuna Allah cewa ya Allah abin da ya ga dama yake idan Allah ya ga Allah ya ga dama sai sai mutane su zama ko mutum ne gidan ku ya mutu ko sai ku aje shi to aje shi ko ba abin da ne sai da ganin idan ka yi kai mashi ka damu in ka yi zai sai ka masa zai ha sai ka bayar da cikin rubuwa ba ta yi ba ta yi wa shi ba idan Allah ya ga dama sai mutane amma Allah ya ga dama tsara haka ba يسعى عن منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى na ba dan gara kuma mutanen da kuke yawa wani wani da ba yau daga cikin su babu wanda ya zama da ya farka ya wuce shekaru shi yanzu da za ka yi barci na wata guda a yi zaka tashi za a iya ga cewa ka kara wata guda cikin rayuwar ko ma'ana in da kana ɗan shekara ashirin da tara ne daidai nan da za ka cika shekara da kai kawo ba za a ce a dawo da kai wannan mata ai ci shi ba yana cikin shekara amma su yadda suke hada suka ci gaba kamar yadda ya faru da uzairu ya kwanta da Allah ya halakar da shi din ya kashe shi kashe rakon shi ya da shekara hamsin ya kuma tashi da ciki bayan shekara ɗari da ya farka ya zama yanzu ya ɗan shekara hamsin da shi ya shiga ta ɗaya an dakatar da wannan da samu ya zama na shekara ɗari da hamsin sai kuma ya koma gida ta ɗan shi kuma shekara shekara. Mutum san ne mutum ɗin nan. Matan shi ta haifi yaro. yaron shi ba fi gwada a yawan tafiya shi ne sai shi aiki ne ya ya ki haka da makari da ma da ba bari mu samu gaba tsaya ba ne musikum ne daga wallahi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا